This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wayi gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 18 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19. jam'iyyar republican ta amurka ta maido da wasu 'yan jam'iyyar abokan gaban donald trump guri daya a babban taron ta na fidda dan takarar shugabancin kasar a milwaukee 'yan democrat na shirin yin wani taro ta yanar gizo domin kada ƙuri'a a hukumance kan tsaye da shugaba biden zama dan takarar shugabancin kasa to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan matakin tsige sanata muhammad ali indume da majalisar dattawan najeriya ta yi saboda yadda ya caccaki gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu a kwanan nan masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsa akan batun a gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa umarni jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka kan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaɓa a yakin neman zaɓe Dr. Faruk Bibi Faruk kenan kwararre a fannin siyasa da diflomasiyyar ƙasa da ƙasa za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da Samuel Inuwa Zalanga masanin harkokin siyasa ɗan Najeriya mazaunin Amurka akan babban taron jam'iyyar Republican da ke gudana. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali wanda zai kawo muku ci gaban tattaunawa akan hanyoyin shawo kan matsalar shan miyagun kwayoyi musamman a arewacin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cikin wata sanarwa cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 a ranar Laraban nan. Jin kaɗan bayan ya soke gabatar da jawabi a Las Vegas, inda ya shirya zai janyo hankalin Latinos masu kaɗa ƙuri'a. Shugaban mai shekaru 81 a duniya ya kamu da cutar ne kafin taron shi na farko a Las Vegas a ran Laraba, inda ya nuna ƙananan alamun kamuwa da cutar, cewa jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House Jean Pierre cikin wata sanarwa. ta kara da cewa shugaban ya karɓi rigakafin cutar har ma da ƙari zai kuma koma gidan shi da ke redwood delaware inda zai kasance a kaɗaice jin ta ce fadar white house za ta ci gaba da sanar da halin da shugaban ke ciki a yayin da yake ci gaba da gudanar da ɗaukacin ayyukan ofishinsa inda yake a kaɗaicen jam'iyyar republican ta amurka ta maido da wasu 'yan jam'iyyar abokan gaba donald trump ga haskawa a dare na biyu a babban taron ta na fidda dan takarar shugabancin kasar a milwaukee taken ranar ta biyu na babban taron jam'iyyar ta republican a hukumance shine sake maido da aminci a amurka waɗanda ba sa ga macigi da Donald Trump a baya a yayin taron zaben fidda gwanin na bana sun rika gabatar da sakonnin haɗin kai ɗaya bayan ɗaya. tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta Republican Vivek Ramaswamy. If you want to seal the border, vote Trump. Ya ce, idan kana son kulle kan iyaka to ka zaɓi Trump. Idan kana son maido da doka da bin oda kuma ka zaɓi Trump. Baya ga ɗan kasuwa Vivian Ramaswamy, ita ma tsohuwar gwamnan South Carolina Nikki Haley, tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican, ta ajiye duk wasu bambance-bambancen manufofinta na baya tsakaninta da tsohon shugaban ƙasar, inda ta ce. I'll start by making one thing perfectly clear. Donald Trump Zan fara da fayyace wani abu guda, shine cewa Donald Trump na da cikakken goyon bayana. sauran abokan takarar Trump ɗin a babban taron jam'iyyar na bana da na can baya da suka yi jawabi a wurin sun hada da sanatan Texas Ted Cruz, Marco Rubio na Florida, tsohon sakataren hukumar gidaje Ben Carson da gwamnan Florida don wato Ron DeSantis, inda Ron DeSantis ɗin ya ce. My fellow Republican, let's send Joe Biden back to his basement Yan uwana 'yan Republican, ku zo mu bai da Biden zuwa gida. sannan mu da Donald Trump zuwa fadar White House. 'Yan Democrat na shirin yin wani taro ta yanar gizo domin kada ƙuri'a a hukumance kan tsaye da shugaba Biden zama ɗan takararsu na farko a watan Agusta, inda suka yanke shawarar dogewa akan hakan kafin babban taron jam'iyyar da za a yi nan da makonni biyu. Hakan na faruwa ne duk wada kiraye-kirayen da wasu 'yan jam'iyyar ke yi ga shugaba Biden na ya jaye daga takarar shugabancin kasar. daga cikin na baya-bayan nan shine dan majalisar wakilai adam Schiff na california wani babban na hannun daman nancy pelosi wanda ke takarar kujerar sanata a ranar juma'a kwamitin dokokin babban taron ƙasa na jam'iyyar zai yi taro domin tattauna batun a sanar da hakan ne cikin wata wasiƙa da aka aiki wa mambobin kwamitin a ranar laraba Wasikar ta ce ba za a kada ƙuri'ar ta yanar gizo ba kafin ranar ɗaya ga watan Agusta. To amma jam'iyyar ta sha alwashin kada ƙuri'ar kafin ranar bakwai ga watan na Agusta. Za a gudanar da babban taron na Democrat ɗin a ranakun 19 zuwa biyu ga watan Agusta a Chicago. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hawa Sharif za ta dawo da ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da mako guda da Sanata Muhammad Ali Indume ya caccaki yadda gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ke gudanar da al'amuranta majalisar dattawa ta bi umarnin jam'iyyar apc ta tsige shi daga mukamin babban mai tsawatarwa tare da maye gurbin gurbinsa da sanata tahir mangunu amma manazarta da kwararru a fannin shari'a na ganin matakin majalisar bai yi daidai ba ga rahoton da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana akan batun Matakin tsige Muhammad Alin Dume daga mukamin mai tsawatarwa ya biyo bayan wata wasiƙa ne da ke ɗauke da sa hannun shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje da sakataren jam'iyyar barista Jibola Bashiru. To express our displeasure, our outrage and our disappointment A nan shugaban majalisar dattawa Goswill Ababio ne ke karanta wasikar inda ya ce jam'iyya bata ji daɗin bayanan sanata Alin Dume da ya yi a gidan talabijin na Arise mai zaman kanta ba ganin cewa yana ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC. Ababio ya ce jam'iyya ta nemi majalisa ta ladabtar da Indume ta ba Indume dama ya fice daga jam'iyyar APC ya koma kowace jam'iyya. To sai dai Farfesa Ɗahiru Muhammad Sani na tsangayar nazarin aikin lauya a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce majalisa ba ta daidai ba wajen tsige alin dume. Idan aka kalli abin a dokance sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowane ɗan Najeriya dama ta bayyana ra'ayinsa a abin da yake faruwa a gwamnatance ko kuma ga ra'ayi ma duk abin da ya shafi rayuwarsa wanda yake ina kyautata san cewa wannan dama ita ce sanata aliyu Indima ya amfani da ita ya waɗancan kalamai wanda yake kamata idan jam'iyyar apc tana ganin abin da ya bai kyauta mata ba ko kuma ya ci zarafin gwamnatin gaban kasa bola ahmed tinubu kamata ya ta bashi wacce dama ta faya yarin ya zo ya kare kansa kafin sannan ita ta dauki matakin hukuntawa a kanshi. amma ta kuma koma ta ce sai a cire shi a makamin shi na majalisa ba ya hurumin jam'iyya ba ne jam'iyya ya ma laifi ko ko majalisa ta yi ma laifi idan majalisa ya ma laifi to dole ne abu dokoki abin da suka ce rules of the senate abu dokokin senate mai doka ta ce kuma idan sanata ya ma majalisa laifi Shi kuwa kwararre a fannin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa. a gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa ko kuma bangaren zartarwa ko kuma bangaren shari'a umarni tabbacin shine cewa ita tsarin da muke bi na shugaba mai cikakken iko jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka akan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaɓa a yakin neman zaɓe amma ba ta da hurumi akan ba da umarni a yanda za a tafiyar da gwamnati sai dai ta ba da shawara to kama wannan yanzu da ta ce a cire shi a ni a fahimta ta a gaskiya hudawa su 'yan jam'iyyar ko kuma zan ce mutanen gwamnatin tinubu suka yi suka ga jini saboda a lokacin da suka tasamma wulakanta sanatan dulningi wato a wannan lokacin sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman 'yan arewa a rarrabe yake a saye suke to ba tsada ba ne da su a sun faɗi ba nauyi sun yi wannan wulakancin ba abin da ya biyu baya to yanzu ina ganin duk wani wanda yake zata cewa yana da wata 'yar martaba ko girma a idan gwamnatin nan dan ya fito ko daga arewa ko kuma yana ganin ya daɗe a cikin majalisa za su iya taka shi kuma sun san suna ganin za su kwana lafiya. sanata allen dume bai zo majalisar ba a lokacin da aka ɗauki matakin tsige shi na yi ƙoƙarin samun sa ta wayar hannu amma ƙoƙari na ya ci tura. madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. jami'an lafiya sun ce hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a ranar laraba ya kashe falastinawa akalla tara a tsakiyar zirin gaza Daya daga cikin harin ta sama ya afka ne akan wani gida a Alzauda inda mutane takwas suka rasa ransu. Wani harin kuma ya faɗa kan sansanin 'yan gudun hijira na Nusairat inda mutum guda ya rasu. Jami'ai sun ce wani harin ta sama da Isra'ila ta kai akan sansanin kwana guda kafin wannan ya kashe mutane ashirin 23. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wurare biyar a yankin zirin Gaza a cikin kwana guda da ya shige. a halin yanzu kuma wani harin na daban da isra'ilan ta kai a jiya laraba ya kashe mutane biyu a rafa cewar jami'an kiwon lafiya a yankin mazauna yankin sun bayyana cewa harin tankokin isra'ila ya lalata gwamman gidaje a arewacin birnin dakarun amurka da ke gaba ta tsakiya sun fara hango abubuwan damuwa da ke bullowa game da kungiyar masu fafutukar kafa kasar musulunci da alamu ke nuna suna amfani da sabon yanayin zaman lafiyan da aka samu domin gasawa sassan iraki da siriya gujiya a hannu kungiyar da aka sanya da is ko isis ta ɗauki alhakin kai hare-hare har 153 a sassan ƙasashen biyu tsakanin watan janairu da yunin bana cewar wata sanarwa da dakarun tsakiya na rundunar suka fitar a jiya laraba sanarwar ta yi gargadin cewa kungiyar ta isis ta dauki hanyar kusan rubanya adadin hare-haren da ta yi ikirarin kaiwa a shekarar 2023 karin hare-haren ya nuna isis na yunkurin sake tsayawa akan diga-diganta bayan shafa shekaru cikin rauni Nazari na baya-bayan nan da Sencom ta gudanar ya ankarar da cewa ayyukan kungiyar ta ISIS sun fara nuna samun wurin zama da karfin gwiwa fara tsara yadda za su kai hare-hare da ya zarce iyakokin syria da Iraki. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da jam'iyyar Republican ke gudanar da babban taronta a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin, masu sharhi kan harkokin siyasa na mai da hankali akan manyan batutuwan da aka tabo a jawaban da aka gudanar aka gabatar a wurin taron ciki har da na jd vance wanda trump ya zaba a matsayin mataimakinsa a takarar shugaban kasa na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin siyasa dr samuel inuwa zalanga ɗan najeriya mazaunin nan amurka akan abubuwan da aka mai da hankali a kansu musamman a rana ta uku a taron ga abin da ya ce akwai abubuwa da yawa da aka jaddada wani abu na farko shine mutane da yawa sun nuna kyawawan halin shi shugaban kasa na da wato donald trump kenan an nuna zancen haɗin kai da ya kawo an nuna zancen cewa shi mai arziki ne ya shiga siyasa ba don neman kuɗi ba ne amma ya shiga don kawo haɗin kan jama'a ne e kenan wani abin da kuma aka jaddada sosai sosai shine 'yancin 'yan ƙasa su faɗi ra'ayinsu wato dan kasa yana da 'yanci ya faɗi koma menene ra'ayinsa wani abu kuma da aka jaddada shine cewa jam'iyyar ta rungumi jari hujja wato zancen kasuwanci kenan mm. amma duk da haka mutum ya zauna ya duba shi ma wannan akwai wani dan damuwa a ciki to amma dai sun jaddada wannan to ban tari ka ba dakta ka ambaci mutane da yawa ko in ce waɗanda suka gabatar da jawabai sun bayyana halayen trump musamman akan haɗin kai haɗin kai ta eh. fannin jam'iyyar su ko ko haɗin kan ƙasa su yadda suke nufi yadda suka faɗa musamman ma kamar shi wanda aka zaɓe shi ya zama mataimakin shugaban ƙasar sunansa jd vance kuma a cikin jawaban da aka yi yau jawabinsa shine zai zama babban jawabi domin na ɗaya shi kamar matashi ne don shekararsa talatin da tara ne to amma ni abin da nake kokarin in bayyana ma wanda yake sauraro a nan kuma ba wai ina faɗa haka don saboda wannan jami'iyar republican ne yasa nake faɗa haka ba ko ma da kowace jami'iyya ma za a iya wannan magana akan cewa idan ɗan siyasa ya yi magana ba wai kurum duk abin da ya faɗa kurum sai ka da shi ba dole ne ka je ka yi ididdiga ka bincika shin wannan abin gaskiya ne ko kuma wannan ba abin gaskiya ba in ba haka ba sai mutum ya zama kamar wani dan yaro ne duk abin da aka gaya masa kurun sai ya saurara ya ce to shi kenan domin wannan mutum ya sa kaya mai daraja kuma ya yi magana shi kenan duk abin da ya faɗa ya kamata in yi da shi to amma mm. bai kamata ya zama haka ba domin kin akwai lokacin da shi JD Vance ya tsigale shi shugaban kasa na da Donald Trump to idan za mu gina ƙasa dole ne idan mutum ya yi magana idan maganan da ya faɗa ya kamata maganan ya zama da akwai sahihiyar gaske a ciki to amma idan za a zauna ko a majalisa ne ko kuma a shugabanci a wani abu mutane su yi magana amma kuma kamar maganan ba su sahihiyar gaskiya yau mutum ya faɗa haka gobe kurun sai ka ji ya ji ya faɗi wani magana kuma daban to kaga ƙasa ba za ta ci gaba ba kuma ba za a iya kawo zumunta a ƙasa ba to mm. so me kake gani ya kawo wannan sauyin na ambaci hakan ne ba wai kuma a kan siyasar amurka kadai ba kusan eh, siyasar kasashe da yawa abin da ke faruwa kenan wato babban abin da ya kawo wannan shi ne idan mutum yana neman abin da zai biya masa bukata kuma shi ya sa a gaba sosai sosai zai manta da zancen adalci zai manta da zancen sahihiyar gaskiya domin kurin yana nema ya sami abin da yake nema ne wato kamar mukami ko wani abu hakan nan za ki ga wani koda ya ga abin da ana yi ba daidai ba sai ya shiru domin yana ga idan ya yi magana ya kushe ran mutane zai ɓaci ba ya sai a ce to kai za mu sallame ka ko kuma ba ma son ka ko wani abin hakan nan to shi yasa in mutum ya zauna ya duba wannan shine babban damuwa da demokradiyya To ya kake ganin jawaban da aka gabatar wurin taron musamman a rana ta uku suka sami karbuwa ga wakilan zaɓe ko kuma eh, sauran jama'a ma dai baki ɗaya? Wato wannan yana da mahimmanci sosai sosai sau da yawa idan mutum ya binciki rayuwar nazarin rayuwar in yayi nazarin rayuwar dan adam idan mutum ya ji wani magana ko zai yadda da maganan ko ba zai yadda da maganan ba sau da yawa ba wai abin da aka faɗa bane kurun zai sa ko mutum zai yadda da shi ko ba zai yadda da shi ba hmm. amma matsalan rayuwa da mutumin da ya saurari maganan yake ciki yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ko mutum ya ji daɗin maganan ko kuma ba zai ji daɗin maganan ba To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Zamani ne ya zo mana da wannan mummunan al'ada. Cin zarafi da ake wa mata a gidajen aure yana cikin abubuwa da yake jawowa mata suke tagayyara. suke shiga damuwa zamantakewan aure in babu hakuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kau da kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da haska fitila kan karuwar shan miyagun kwayoyi a tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau bakin da muka gayyata sun buga kusa kan masababin wannan matsala da kuma hanyar shawo kanta. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda da bakin namu da suka hada da Dr. Zara Yusuf a Damaturu jihar Yobe da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai a Kanon Dabo da kuma magidanci Abdullahi Umar Kwarbai a birnin tarayya Abuja. Zamani ne ya zo mana da wannan mummunan al'adar. Because yanda malam yake magana malam Abdullahi iyayenmu ma kaka ma kwata-kwata ba ka kasu kusa da wannan abu san wani abu kwaya ba san wani abu kwaya ba amma wannan zamanin da muka shigo ni ina mamaki ma waye kikiro cewa an ka sha syrup za ka yi bacci har ka tafi wata nahiya a begin to imagine ta ina abin ya bullo kin gane har mutane su gane magungunan tari saboda ai ana cewa maganin nan doctor sai ki shiga al'amarin ai ana cewa magani na kawo saukin ciwo ne misali eh kuma yanzu ya zama na maye eh to ai dama asalin sinadarin magani da ake hadawa din ya danganta da ko kowane ciwo da akwai abin da ake saka mishi sinadarin da zai je aiki a sauki so amma kowane abu too much of everything is bad, aka ce akwai adverse effect akwai side effect na kowane irin magani duk daɗin magani duk saukin magani akwai wa'annan so wa'annan yan da aka kayyade a shashi din idan aka wuce ai likitan ma za su rubuta yan famasi akan cewa ai gashi gashi kamfani da suka yi magani za su ce idan aka yi kaza mm-hmm. in aka wuce kaza ga ka'idan shi idan aka wuce ka'ida kaza gashi to wannan domin wannan ilimin sanin cewa ga ka'idan da an wuce zai kawo kaza sai wasu kuma suka yi amfani da shi ta wani mummuna hanya biko sun riga sun fahimta ilimin nan shi yasa suka fahimta akan cewa oke tunda abin haka ne it means kenan idan mutum zai hana kaza idan ya dauke maka hankali an ce ai yana bugar da mutum idan ka sha ya wuce lokaci adadi kaza zai bugar da kai to bugar ne kuma shi nake so a wannan lokacin kuma kamar yadda muka yi magana da gaske ne cin zarafi da ake wa mata a gidajen aure yana cikin abubuwa da yake jawowa mata suke ta gayyara suke shiga damuwa kamar iri na irin ki irin su aisha already mu mata ne waɗanda already za mu ce mun dan samu wani ci gaba a cikin rayuwarmu bin da mun yi amfani da ilimin ya mana amfani zai wahala a ce mu faɗa cikin wannan hali amma ya zama to mace ne na farko babu ilimin addini babu ilimin na boko babu ilimin zamantakewa ta zo ta fada cikin kwaya to kin ga al'amarin babu kyau kuma yanzu ya zamanto maza sun manta da wannan hakki na kansu na cewa dole ne fa su ba wa mace ilimi kullum namiji ka tambaye shi zai ce mishi ya tafi nema zamantakewa na cikin gida bai zauna ma ya fahimci waye ba su taba zama suka fahimci juna wani irin ma zama za su yi ba an bar mata tarbiyyar yaya yayan nan suka samu matsala sai ya ɗauka gaba ɗaya kawai tarbiyyar nata ne ita kaɗai shi bai san akan cewa yana da hannu wajen tarbiyyar ba sai sun lalace sai a ɗora mata laifi a ce ai ke cika ke cika ta ɓata musu tarbiyya to wannan bakin cikin kunci ta rasa yadda za ta yi da ranta kamar yadda ta faɗa wata ma ba za ta je wani wuri tana neman sauki ba musamman inda za ta mace wai ba za ta iya fitar da magana ta faɗi matsalan da yake damunta ba ba ba addini bane al'ada ne duk da ni ba malama ba ce amma na san al'ada ne a ce yau kana da kunci a ranka a ce a hana ka ka gaya wa kowa an san zaka gaya wa Allah wannan abu ne mm. wanda kowane ba wannan kuma shi yana sane duk kowane matsala ya kawo maganinsa akwai mutanen kirki da zaka zauna da su zaka yi ma'amala da su a cikin al'umma wanda za su kawo maka maslaha cikin damuwanka amma sai aka ci a'a an ce fa wannan al'amari kar ma ka faɗa ban kowa to a ce mace ne miji yana cin zarafin ta ko kuwa akwai mata wanda za su su gaya miki akan cewa mijinsu yana neman su ta baya ko wani abu wani abu ne wanda a addinin ma haramun ne mm. amma saboda al'ada ta ce kar su yi magana ba za su iya magana ba because ba su ma san wani irin abu ne ya kamata a ce su faɗa wani abu ne ya kamata kar su faɗa ba an ce su je su yi zaman aure su yi biyayya saboda ba su da ilimin addini ba su da ilimin zamani ba su san ma akan cewa zamantakewa babu kuma an ce kar ki yadda ki faɗa ki ta zama a cikin gida saboda ba a so ki faɗi wani matsala na gidan auren ki saboda an ce al'amarin aure surru ne tsakanin mata da miji to ta ya za ta yi da ranta alhaji abdullahi laifi ya dawo kanku mazaje eh. wanda ya kamata ku ne za ku duba hmm. kai yanzu ka ce rashin ilimi hmm. me kake yi wajen wayar da kawunan hmm. ƴaƴanka da jikoki waɗanda already ka riga ka ba da su aure na cewa eh ya kamata su fahimci wani abu a zamantakewa bari ba da wani misali wanda ya faru ranar asabar ɗan nan muka ɗaura matiyar mu dan ɗiyar makwabcina ne abu abokina ne amini na ne an ka ɗaura yan shi abinda muka tattauna da shi muka ce mata to na farko wannan da ke kira judal muka ce to waya waya na ce kaga akwai ƙawayenta a ciki Kawayen nan kila makaranta ya hada su bata san su ba har ta ta shekaru hudu ko biyar da su a makaranta har Allah ya so ta gama to dole akwai kuma mazaje a ciki abokan aiki abokan karatu da sauransu dole akwai su saboda amma yanzu kuma aure ya zo so ana son a kyautata al'amarin ba tare da an samu matsala ba nan gaba dole mu kan hanci misali nake ba eh, ita yarinya ce kaɗai kuke wa nasiha misali na ce ai na baki misali ne ai mutsayi ne aikin cikin tambaye da muke ne shine ba eh. da misali mm. muka ɗauka cewa lallai ta sai wani sim kaɗin kamar misali wazaf ɗaya ne daga cikin matakan da muka ɗauka akwai matakai da yawa lokaci ba zai ba mu dama ba eh, amma a ce a faɗi ba wazaf sai ta buɗe sabon wazaf group ɗinta amin whatsapp contact ɗinta mm. ta san wanda yake haramiyanta ta san waɗanda ya cancanta ta sa a ciki kuma ba wai mun ji mun ce ki sawa ne ki dawa ne ba amma mun gaya mata cewa sai ta yi tunani ai saboda me saboda mun ba ta tarbiyya na ilimi mun ba ta tarbiyya karkashin duk wanda ka ba ilimi akwai tarbiyya karkashin ilimi saboda haka da zamantakewa da ilimi da koyon sana'a da sauransu duk ilimi ne saboda haka muka gaya mata wannan da wasu abubuwa da yawa da muka gaya mata mata domin shine shaidanin farko da zai iya hada rigima har wani abu kuma kin san kin san zamantakewan aure in babu hakuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kau da kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala da duk abin da kace za ka yi tana don sai ka gama matarka da kanin ubanta ka dauka cewa saurayinta ne eh kwarai kuwa an ta irin wannan matsalar saboda me babu yadda tsakanin miji da mata ta gan shi da eh, kanwan kanwan eh, ɗiyar abokin shi ta yanke hukunci kuma negative way ma ma'ana ba wai ta mishi fatan abin alheri bane abin siya ta kawo nan take kuma dalili ya kawo a wannan abin to mazan ba a irin wato abin da nake nufi abin da nake nufi a nan shine abubuwan sun riga fa sun kai wani wani matsayi yawa dalili abin mun yi saki mun yi saki tun yan shekarun ba. Yawon matan za su sha wasu ma suna da jayen mazan su su bi su su sha. Kwarai kuwa wasu ma haida su ake wasu ma su zai su ya bata dama shi ma akan dama haka suka da juna. eh kwarai a wurin shaye shaye eh, kuma kin san yanzu cewa akwai duk garuruwan nan biranen nan musamman birane inda Allah abin bai kai karkara ba shine kaga cewa wai gurubu na matan aure suna da irin waɗannan wurare da suke zuwa suke shaye shaye a boye a boye to to ba ba ba mace za ta zo ta fakin din babban motar ta eh, ta shiga wannan shagon mm. ka kuma ka ga cewa abin da za ta dauko ba wai sai an gaya maka ba abubuwan da ka ta dauka a cikin shef na na shago din kankanta kai ma ba sai an ga maka cewa wannan ga ga irin ta ba shi ta yarinyar da take tsaron shago ko yarinyar da take a gaban su za a yi so ma'anan wato abubuwan ne sun na na marigayi Allah ya ji kansa zagin ba ya ce sani bakin zuwa ya ce abin da ya zama chocolate duk abin ya rude a udu an rasa mai tada wani ana ta rudu a cikin ke iya jina ba kwanan nan ba kwanan nan da kuma 'yan shekarun baya muke jin labarin tsohon gwamnan jihar kano yake ce ya je ya ga inda ake auna tramol a jihar Kano. Auna ake da mudu kamar tiya da kasan ana sai da tsaba. Ta ya za a zauna lafiya. Kuma ki ji matsalar. Ki ji matsalar inda ke ji lalacewa kamar tafiya a manyan masu kuɗin da suke sa ake soyo wannan din amma dillalan musulmai ne yan najeriya manyan mutane da wanda ka shiga masallaci su za su ce a gyara sahu bayan ya bata sahu ma al'umma Ko kwaɗayin kuɗi ne ko son zuciya ne ko me jahilcin rashin sanin ma dan jaɗin yin wannan abin to madalla duk da yake baki namu suna da sauran bayani tilas mu birki kan wannan batu sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ga bakin namu 'yan fafatuka dr zara yusuf da aisha muhammad ya kasai da kuma Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai da suka samu damar shiga shirin sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. mu. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice fadar gwamnatin Amurka ta sanar cikin wata sanarwa cewa shugaba Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 a ranar Laraban nan jin kaɗan bayan ya soke gabatar da jawabi a Las Vegas inda ya shirya zai janyo hankalin Latinos masu kada ƙuri'a. Shugaban mai shekaru 81 a duniya ya kamu da cutar ne kafin taron shi na farko a Las Vegas a ranar Laraba. To jama'a ma sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe ɗaya da minti 28 na safe. To a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta gabatar da shirin ta taya na karanto labaran duniya da kuma Dadi Balawai. wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.